Sashen Hausa na Murai Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM da Lord Daniya Niyya da tashar mu ta Via Africa akan mita 200.5 a zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a hausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da saura abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a goma sha shida ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha tara. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai. To yau Juma'a an samar da dubban ma'aikatan tsaro a fadin kasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a masallatai inda musulmai suka amsa kiran sallar Juma'a. faɗa tsakanin bangarorin da ke iko da juna a libya na mayar da unguwanni fagagen yaƙi a cewar kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa haka kuma za ku ji cewa jama'a a kudancin mexico sun ce bakin haure akalla uku ne suka tsere daga wani waje da ake tsare da su jiya alhamis madalla to bayan labaran duniya za ku ji cewa a jamhuriyar niger kungiyar cblt ta yi wani taro na musamman akan sabbin matakan wanzar da zaman lafiya wuraren da sojoji suka riga suka kwato akwai mutane a wurin ba su iya ci da kansu ba su iya sha da kansu babu makarantu babu asibitoci aiko kaga dole a yi irin wannan aikin domin a taimaka musu a nan kuma kasar amurka za ku ji cewa tsohuwar matar shugaban kasar amurka hillary clinton ta kara wasu mata hudu da suka yi ayyukan a zo a gani domin ci gaban al'umma gaskiya irin murnan da nake ji har yanzu ma dai ban hankali na bai kwanta ba sosai saboda ba abin na taba sara ina aiki na dai ban taba saran zan iya samun irin wannan karramawan ba bayan haka kuma muna tafi da shirin duniyar amurka da muhammadu lalo zai gabatar amma duk sai bayan kun gama shi labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. A yau Juma'a an samar da dubban wato ma'aikatan tsaro a fadin kasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a masallatai inda musulmai a kasar suka amsa kiran sallar Juma'a kasa da mako guda bayan da aka kai mummunan hari ranar Lahadi lokacin bukukuwan Ista a majami'ai da otal-otal a babban birnin kasar wanda aka daura laifin kan masu tsoron ra'ayin addini. kowa yana cikin tsoro abdullah muhammad mai shekaru 48 ya faɗa kamfanin dillancin labaru na reuters kafin a tayar da sallar juma'a ba wai kawai musulmai ba mabiya addinin buda da kiristoci da hindu kowa yana cikin halin tsoro ya faɗa ofishin jakadancin amurka a colombo ya gargaɗi mutane da su guji wuraren ibada a sri lanka wato tana mai ambatar rahotannin kafafen watsa labaran sri lanka da ke cewa wasu hare-hare za su iya faruwa wannan gargaɗi dai na zuwa ne 'yan kwanaki bayan mummunan hare-haren da aka kai kan majami'u da otal-otal ranar bikin easter lokacin da 'yan kuna bakin wake suka kashe sama da mutane 250 tun farko dai jami'ai sun ambata yawan mutanen da suka mutu sun kai sama da 350 amma sun canza yawan mutanen ranar alhamis suna mai cewa wasu agawawakin an kirga su ne sama da ɗaya jami'an sri lanka sun ce mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren zahar hashim shi ma ya mutu a cikin harin da aka kai otal ɗin shangari fada tsakanin bangarori da ke iko da juna a libya na mayar da unguwanni fagagen yaƙi a cewar ƙungiyoyin agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross icrc a takaice halin da mutane ke ciki a ciki da wajen tripoli na ƙara ta'azzara cikin makonni uku a cewar icrc jiya alhamis abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar na asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali daga tashe-tashen hankulan da aka shafa shekaru takwas ana yi sun ci gaba da tagayyara ƙungiyar ta ce makaman roka da ake harbawa ya sa zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji rauni. majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta mutane sama da dubu talatin da biyar sun guje wa gidajensu kuma suna zaune da 'yan uwansu ko kuma suna wasu gine-ginen gwamnati jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kwashe 'yan gudun hijira ɗari uku da 325 daga wani sansanin gwamnati bayan fitowa wani rahoto da ke cewa ana wa mutanen da ke zaune a sansanin to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani mataki da ba a taba gani ba na mayar da kabilar yazidi da kungiyar isis ta yi garkuwa da su a siriya majalisar malaman yazidi ta sanar da cewa za ta bari a dawo da yaran da aka haifa a hannun 'yan kungiyar isis a cikin al'umma sanarwar da majalisar ta fitar ranar laraba ta ce an yanke wannan hukunci ne domin kawo ƙarshen muhawarar da aka kwashe shekaru ana yi kan makomar yaran da 'yan isis ke zaman iyayensu. kafin yanke wannan hukunci ranar laraba shugaban majalisar malaman baba shek a shekarar 2014 ya yanke hukuncin yin maraba da matan yazidi cikin addininsu amma ba a san makomar 'ya'yansu da suka haifa wa mayakan isis ba addinin yazidi wato a addinin yazidi a wurin wani da ba mabiyin addinin ba laifi ne da ba a yafe wa hawa kuma neman matan waje a wurin mazaje masu aure ko da kuwa an tilasta wa mutum ne shi ma babban laifi ne a addinin yazidi jami'ai a kudancin mexico sun ce bakin haure akalla 300 ne suka tsere daga wani wajen da ake tsare da su a jiya alhamis a wata sanarwa da hukumar kula da bakin haure ta inm ta fitar na cewa wasu mutane masu yawa sun tsere daga wata cibiya da ake tsare da su yawancin bakin hauren da suka gudu 'yan asalin kasar cuba ne a cewar hukumar bakin haure kusan 700 ne suka koma da kansu cibiyar da ke jihar Chipas a cewar INM yayin da wasu 600 har yanzu ba a san inda suke ba. An samar da cibiyar ne domin ajiye mutane wato mutane ƙasa da dubu ɗaya amma bakin hauren sun ce wasu lokuta akan aji mutane har dubu uku yawancin bakin hauren dina neman hanyar da za su shiga cikin amurka ne shugaban amurka donald trump ya yi barazanar rufe kan iyakar amurka da mexico idan har mexico ba ta ɗauki matakin daƙile bakin hauren da suke kwarara cikin ƙasar ta ba Trump ya yi imanin bakin hauren da yawancin iyalansu wato barazana ne ga tsaron Amurka. Daga ƙarshe tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya sanar da aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Democrat. Nan take zama ɗaya daga cikin manyan masu neman takarar da ke neman ƙalubalanta shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2020. Biden da ke zama tsohon ɗan majalisar dokoki daga jihar Delaware kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa har wa'adi biyu lokacin shugabancin barack obama zai fuskanci sanata bernie sanders na jihar vermont da sauran masu neman takara a jam'iyyar democrat duk da yake dai babu tabbacin ko zai iya kamo su a wajen gudunmuwar da suka tara kwarewarsa a fannonin da suka haɗa da harkokin ƙasashen waje da fannin shari'a da harkokin cikin gida ba za a iya kwatanta shi ba da sauran masu neman takarar wani saƙon da ya fitar a hoton bidiyo biden ya ce kimar amurka wato kima da amurka ke da ita a faɗin duniya da kuma wasu abubuwan da take da su na cikin hatsari a gaida sarfil hashim gumel labaru da ku saura daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Yau sai rahotanninmu za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin da za su ba da damar wanzar da zaman lafiya kasashen yankin tafkin Chadi sun buƙaci dala Amurka biliyan goma sha biyu domin gudanar da ayyukan ci gaban jama'a. Wakilin murya Amurka a yammai Sulaiman Barma ya aiko muna da wannan bayani. Lura da cewa amfani da karfin soja kadai ba zai warware matsalolin da ke da nasaba da rikicin Boko Haram ba, yasa kasashen CBLT wato Nijar, Najeriya, Chadi da Cameroon soma hangen bullowa lamarin ta wasu hanyoyin na daban waɗanda karkashin su za a ɗauki matakan inganta rayuwar jama'ar da wannan al'amari ya afkawa ambasada mamman nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar cblt wuraren da sojoji suka riga suka kwato akwai mutane a wurin ba su iya ci da kansu ba su iya sha da kansu babu makarantu babu asibitoci aiko kaga dole a yi irin wannan aikin domin a taimaka musu in ba haka ba zagayawa za su yi su koma inda aka fito ba za a taba cin nasara ba mu mun san cewa dole sai an sojoji za su ci gaba da yaƙi domin akwai sauran aiki amma yaƙin soja kadai ba zai ci nasarar wannan abun ba sai an hada da wannan taimakon da ake yi ma mutane kowace ƙasa mun san cewa sun riga sun tanadi yadda za su taimaka ma su amma mun ga cewa ya kamata a haɗa kai ƙasashen nan guda hudu su samu tsari guda wanda yake za su iya a dubawa su ga cewa ko ina aka shiga ba wai a cewa an ci nasara a wannan kasa ba a ci nasara a wannan kasa ba abun ba zai yi kyau ba ba inda za a je da irin wannan tsarin saboda haka muka ce ai ya kamata haɗa kai a yi tsari guda dubban miliyon dalar amurka ne kungiyar kasashen tafkin cadin ke bukata domin zartar da ayyukan ci gaban jama'ar lardunan da rikicin na boko haram ya shafa a tsawon shekaru biyar masu zuwa ran talatin ga watan agusta aka bamu wannan tsari to daga wannan ranar aka bamu wata goma sha biyu cikin watannin nan goma sha biyu za mu tsara duk kayi abubuwan da ya kamata a tsara yadda za a fara aiki gaba daya cikin yankunan nan guda takwas a niger akwai guda kasar difa a najeriya akwai borno adamawa da yobe kamaru akwai north da extreme north sannan chad akwai lak da hajjar lamis yanzu a takaice za a bukaci wajen biliyan goma sha biyu na dola amerika shugabannin al'umma sun yi na'am da wannan yunkuri da suke ganin zai tare da madar da hare-haren ta'addanci suka yi wa tattalin arzikin jama'ar yankunan da suka tsinci kansu cikin wannan bala'i in ji shugaban majalisar mashawartan yankin difa mahiru ligari akwai proje wanda zai sa daga lubangi akwai ruwan da za a karkato ya zo shi ma ya shiga tafkin cadi don ya kara mishi karfi to wannan duka labaru ne masu daɗi da muka ji kenan kaga wannan ruwan idan aka samu ya zo mutane za su samu dama da su yi aikin su su yi kiwo su yi noma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. gaida Sulaiman Barma. Yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda aka karama wata 'yan Najeriya mai suna Habiba Ali a nan washinton DC kan rawar da take takawa wajen taimakawa al'umma da kare mahalli a ƙasar ta Najeriya. Ga tattaunawar da na yi da ita a cibiyar John F. Kennedy bayan da ta karbi lambar yabo ta musamman. to habiba ba mu albarkacin bakin ki wacce murna kije da ki ga an karama ki a nan babban birnin washinton dc gaskiya irin murnan da nake ji har yanzu ma dai ban hankali na bai kwanta ba sosai saboda ba abin da na taba sara ina aiki na daidai ban taba saran zan iya samun irin wannan karramawan ba saboda gaskiya yadda dai yake da kyau an karrama ni yau ya nuna min cewa akwai sauran aikin da za a yi ya nuna min cewa dole dai mu karin neman me ya kamata a yi a ƙara bunƙasa irin wannan aikin don a tallafa eh, eh, eh, al'umma da mutanen duniya ga baki daya ga ganin ki kin yi tamma zaki ga Hillary Clinton ko abin ya baki mawaki da giganta <laughs> eh to da yake dai na san cewa tana cikin wayanda suka samo suka kafa wannan kungiyar abinda dai kuma da farko dai an dan gaya mana cewa kilan ta zo amma kilan ba za ta zo ba to sai kuma daga baya aka zo aka cire kujeranta aka ce ba za ta zo ba muka to hakura can kuma sai ga ta to sai duk muka ji daɗi saboda gaskiya ba mu san daga baya za ta iya karasowa ba me zaki ce ga waɗanda su ma suna buƙatar su irin wannan aiki dake gaskiya ni kamar nake ga mutane kullum zan ce ba abin da ka sa ranka za ka yi da zai tallafa wa mutanen duniya da zai ba wai zai kara ka gaba ba ne saboda dole in dai kana taimakawa mutum kamar sadakatar jariya ne wani abin da za ka yi za ka ga kai kana ganin ai kai taimakawa kake abin da zai biyo bayan shi kai ma sai ka ji mamaki saboda haka ne na ganin ko me ka sa rai ko me kika sa rai in dai zaki yi ki yi kawai saboda Allah kuma ki yi saboda mutane saboda ko musulunci ma abin da yake koya mana kenan to ganin ki yanzu wannan kasar Amurka na an karama ki a Najeriya ma za a karama ki <laughs> to wannan dai ban san musu ba mhm. amma dai wannan din ma ya yi min gaskiya eh, aikin dai da yake gabana ma ya fi damuna <laughs> to wani kira gare ki ga mutane yan mata wanda su ma suna cikin irin wannan harkokin suna kama inyi ga inyi inyi ga inyi suna su taimaka ma mutane mai suna jan kafa da baya gaskiya su je su yi kawai gaskiya aje a yi kawai kuma ina kira ga mata matasa mata in dai suna ganin abin ya zai musu wuya ba za su iya ci gaba ba ni ina tsaye na tsaya in dai zaki na zaki iya samu na ki neme ni ni ban damu ba zan iya zama da ke mu gyara mu taimaka miki a ga cewa ke ma kin taso yanzu kenan kina ce a tsaye kike a tsaye kike sake taimaka ma duk wani ke bukata taimako ya kira ki in dai zaki iya hada shi da wannan mutane suka taimaka miki eh. haki isuwa nan wajen wannan wurin saboda kaga da gaske abinda mutanen na suke koya mana shine in ba za ka iya biyan mu ba ka biya ma wani ka biya ma wani so akan ce a turance i can never pay it back but i can pay it forward so I'm very willing in dai akwai matan da suke ganin akwai sun da gaske kuma suke yawancin wasu mutane kuma ga sun da zo kawai za su dame ka ne ai su kuɗi suke so ni ba kuɗi gare ni ba amma ina da son taimakawa mutane yeah. To kun shi Habiba Ali kenan daga nan birnin Washington DC wadda cibiyar Vital Voices ta karrama inda kuma manya-manyan uh, shugabannin mata sun halarci a wannan taron hadda matar tsohon shugaban ƙasar Amurka Hillary Clinton da kuma Nancy Pelosi ita ce Speaker of the House ta 'yan Democrat wadda kenan babban birnin Washington DC. To mun gode kwarai kuma Allah ya ƙara ba da sa'a. Amin amin na gode. da a da habiba ali shugaban kamfani sosai renewal energy da wannan kokarin da ta yi yanzu kuma ga tattaunawar da muka yi da shugaban yan izala sheikh kabiru haruna gombe da sheikh abdullahi bulalo a kan rawar da kungiyar izala ta taka a zaben shekarar 2019 da eh, wacce rawa kungiyar izalatul bid'a eh, ta taka a zaben da ya gabata a najeriya A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk da kasancewar kungiyar izala ba kungiya ce ta siyasa ba kungiya ce ta karantarsuwa da da'awa da koyar da addinin musulunci to sai dai shi addinin musulunci shi ya shafi komi da komi ya shafi kasuwanci ya shafi gona ya shafi siyasa ya shafi aikin gwamnati babu abin da bai shafa ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ya koma ga ubangijinsa kuma Allah ya ce a tambayi malamai malamai su biya ne yawa wato wannan ya nuna kenan ashe dole malamai ya zama sun yi magana akan siyasa su zama suna da ruwa da tsaki a ciki musamman siyasa nan ta kunshi shugabanci yau in ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa da maluman da almajiran da yan kasuwa da sarakuna da kowa da kowa duk suna gargashin ka mm. to ashe kana da girma kana da muhimmanci kwarai da gaske ya kamata a ce masu hankali da maluma su tsaya su yi dogon nazari mm-hmm. su ga cewa ya za a samu mutumin kirki wanda zai jagoranci al'umma mm. to wannan shine dalilin da yasa kungiya ta izala ta sa baki a cikin harkar siyasa to da karshe kakin kammala wannan hirar tamu zan tambayi ku wani kira gare ku ga shugaba muhammadu buhari da ya lashe wannan zaben 2019 shugaba muhammadu buhari ya yi adalci inna Allah ya murkum, inna Allah ya bil adli wal ihsan inna Allah ya murkum an tu'addu al amanati ila ahliha Allah na umurtan ku da yin adalci lokacin da Allah ya baka shugabanci to ka zamanto mai adalci saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya samu wannan zaɓe da zai taimake shi shine ya zamanto ya yi wa kowa adalci kuma duk lokacin da muka samu ganin sa ko tattaunawa tare da shi muna gaya mishi ka yi adalci ka ji tsoron allah ka riƙe al'ummarka kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya sa musu ka to kai ma suna bin ka bashi na ka kyautata musu kuma kai musu adalci. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi to madalla yanzu kuma sai shirin na gaba duniyar amurka daga mahmud lalo jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka wata sabuwar takaddama ta kauri a amurka kan batun saka wata tambaya a jirin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin kidayar jama'ar kasar da za a yi a watan afrilun baɗi sai a biyo ma cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo Alƙalan kotun kolin amurka masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba donald trump kan bukatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin idayar jama'a da za a yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan bukata wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na idayar jama'a wanda ake a duk shekaru goma alkalai biyar da suka fi yawa a kotun mai alkalai tara sun rinjayi sauran takwarorin aikinsu su a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda inda suka kalubalanci matsayin da marasa rinjayen suka ɗauka wacce ta nuna cewa shirin saka tambaya kan mutum dan kasa ne ko ba dan kasa ba zai iya sa a hana mutum miliyan biyar shiga kidayar waɗanda mafi aksarinsu hispaniyawa ne tunda dai manyan jami'an wasu jihohin amurka irin su babbar attorney general ɗin birnin new york letitia james suka fara kalubalantar batun saka tambayar a shirin kidayar. wanda za a yi a shekarar 2020 Fundamentally, the census is a measure we use deliver on one of our ina ce maksudin yin kidaya ne a tabbatar da an yi adalci wajen cika mu na ganin kai taimako ga kowa da kowa wanda shine ginshikin abin da muke alfahari da shi. Saboda wannan dalili ya zama wajibi a gare mu mu kalubalanci wannan tambaya da za a saka a kidayar jama'a wacce za a yi a shekarar 2020. to sai dai ɗaya daga cikin alkalan kotun chief justice john roberts ya ce samun bayanai kan mutum ɗan ƙasa ne ko akasin haka zai taimaka sosai wajen aiwatar da dokar 'yancin yin zaɓe a amurka wanda wannan ita ce hujjar da gwamnatin shugaba trump ta gabatar na saka wannan tambaya a shirin kitayar a karan farko tun bayan shekarar 1950 amma dan autan alkalan da ya shiga kotun a baya-bayan nan wanda shugaba trump ne ya zaɓe shi wato brett kavanaugh ya ba da shawarar cewa majalisar dokokin ƙasar za ta iya sauya sabuwar dokar domin toshe kafar yin wannan tambaya idan har ta lura cewa tambayar za ta iya shafar inganci ko hancin kidayar to sai dai shugaba trump wanda ke ƙara tsaurara matakai kan masu shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba har ya kai ga neman gina katanga tsakanin ƙasar da mexico ya ce akwai bukata a saka wannan tambaya a cikin fom ɗin da mutum zai cika domin sanin adadin bakin hauren da ba su da izinin zama a ƙasar amma masu adawa da wannan tsari irin su lauyan kungiyar aclu mai kare 'yancin fararen hula delho sun kalubalanci wannan tsari this case this question are you wannan batu na tambaya cewa cin kai dan kasa ne ba batu ne kan wani sakin layi akan takarda ba batu ne na kowa yana da muhimmanci a amurka kiyasin da gwamnati ta yi shine saka wannan tambaya zai sa mutum miliyan 6.5 su amsa shirin kidayar sai dai kawai su ɓace ɓat daga cikin adadin al'ummar amurka not to respond they're just going to vanish from our nation's population count wannan shiri na ƙidayar jama'a ko kuma census a turance tsari ne da ake amfani da shi wajen samar da kujerun majalisar wakilai ga yankuna sannan a raba dala biliyan takwas da ke fitowa daga aljihun gwamnatin tarayya abinda masu adawa da tambayar suke cewa za a razana bakin hauran wajen shiga kidayar. wanda hakan zai iya sa wasu alumomi su rasa wakilcin da ya kamace su da kudaden tallafi na karatu da ababen more rayuwa nana Gyanfi ita ce shugabar wata kungiya mai kare muradin bakakin fata baki a amurka wacce ake kira black alliance for justice immigration a turance ko kuma baji a takaice daukan wannan mataki na saka wannan tambaya ta ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba. Alama ce ta nuna ware launin fata domin a cire haƙƙin mutanen da ba fararen fata ba ne waɗanda suka haɗa da baƙaƙen fata saboda hana mu haƙƙinmu da kayayyakin mura rayuwa da wakilci. To sai dai wasu da ke auna wannan takaddama ta fuskoki daban-daban irin su Hans von Sparkowski na gidauniyar nan ta Heritage Foundation na ganin galaban na bangaren gwamnati. I think the government's going to win. Uh, the ya ce ina ganin gwamnati ce za ta yi nasara kan wannan batu sakataren hada-hadar kasuwanci na ƙasa na da ikon da uh, majalisar dokoki ta amince da shi wajen zaɓar irin tambayoyin da za a yi a lokacin ƙidayar jama'ar saboda haka ina ganin duk irin sukar da za a yi kan saka wannan tambaya ba zai yi tasiri a gaban kuliya uh, ba the claims that have been made uh, against it are going to basically stand up in front of the court. yanzu haka dai kotun kolin kasar mai alkalai tara ta rabu gida biyu kan wannan takaddama inda biyar suka yi na'am da a saka tambayar yayin da hudu suka nuna akasin haka fitar da sakamakon matsayin ta kotun kolin kasar a hukumance wani abu ne da sai a watan yuni za a bayyana masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin zlatika hawk da julie levis gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmudu Lalo har yanzu dai kuna tara sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu nan yana cewa karfe 11 da minti 24 eh, wato karfe 4 da minti 24 a Kano da ke jamhuriyar Nijar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa wa a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido ba zai yiwu ba. idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙƙi mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To madalla yanzu kuma ga shirin na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. Yau Juma'a an samar da dubban ma'aikatan tsaro a faɗin ƙasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a masallatai inda musulmai a ƙasar suka amsa kiran sallar Juma'a ƙasa da mako guda bayan da aka kai mummunan hari ranar Lahadi lokacin bukukuwan Easter a majami'ai da otal-otal a babban birnin wanda aka ɗaura laifin kan masu tsoron ra'ayin addini. kowa yana cikin tsoro abdullahi muhammad mai shekaru 48 ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na reuters kafin a tayar da sallar juma'a ba wai kawai musulmai ba mabiya addinin buda da kiristoci da hindu kowa yana cikin halin tsoro ofishin jakarancin amurka a colombo ya gargaɗi mutane da su guji wuraren ibada a sri lanka tana mai ambatar rahotannin kafafen watsa labaran sri lankar da ke cewa wasu hare-hare za su iya faruwa Fada tsakanin bangarorin da ke rike da iko a Libya na mayar da unguwanni fagagen yaƙi a cewar kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ICRC a takaice. Halin da mutane ke ciki a ciki da wajen Tripoli na ƙara ta'azzara cikin makonni uku a cewar ICRC jiya Alhamis. abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar na asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali daga tashe-tashen hankulan da aka shafe shekaru takwas ana yi suna ci gaba da ta gayyara ƙungiyar ta ce makamar roka da ake harbawa ya sa zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji rauni jami'ai a kudancin mexico sun ce bakin hauren akalla uku ne suka tsere daga wani wajen da ake tsare da su a jiya alhamis a wata sanarwa da hukumar kula da bakin haure ta inm ta fitar na cewa wasu mutane masu yawa sun tsere daga wata cibiya da ake tsare da su yawancin bakin hauren da suka gudu 'yan asalin kasar cuba ne a cewar hukumar bakin haure kusan 700 ne suka koma da kansu cibiyar da ke jihar Chipas a cewar INM yayin da wasu 600 har yanzu ba a san inda suke ba. An samar da cibiyar ne domin ajiye mutane ƙasa da dubu ɗaya amma bakin hauren sun ce wasu lokuta akan ajiye mutane har dubu uku. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya sanar da aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat nan take ya zama ɗaya daga cikin manyan masu neman takarar da ke neman kalubalantar shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican a zaben shekara ta 2020 biden da ke zama tsohon dan majalisar dokoki daga jihar delaware kuma tsohon mataimakin shugaban kasa har wa'adi biyu lokacin shugabancin barack obama shine a kan gaba yanzu da takaitun labar mun kamu karshen shirin namu ne yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na da dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni da yake ranar jama'a ce za mu bude mu ba wani wa'adi ku kira ku ku ba mu albarkacin bakin ku akan wannan rana yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya gabatar da shirin da kuma tadi abeji da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu carol ku abdul aziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin yau da gobe.